A yanzu haka dai an fara samun ƙarancin man fetur a wasu sassa na yankunan arewacin Najeriya. Tun a farkon makon jiya ne dai aka wayi gari da rashin ganin ana sayar da man fetur ɗin a wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya. Ko da yake dai a nan birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger babu wannan matsala, amma rahotanni daga wasu yankuna na jihar sun nuna cewa ana fama da matsalar rashin man fetur din, kamar yadda waɗannan suka shaida damun ta wayar salula. Sunana Umar Adam Faruk na Farta-gora, Niger State. Matsalar da muke waruwa da shi dai mun waye gari dai tun jiya gidajen mai sun kulle gidajen man su. Ah, illa dai total da NMP bada mai sunana Alhaji Aliyu sai ina to alhamdulillah gaskiya mun wayi gari daga jiya zuwa yau a cikin karancin man fetur da kuma bukatuwa zuwa gare shi. To akan wannan matsala dai na tuntuɓi mataimakin shugaban ƙungiyar dillalan man fetur a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ga kuma abin da yake cewa. lallai ko shakka babu an fara samun karancin man fetur a gidajen mai da dama wannan kuma ya dangance saboda wuraren da muke zuwa mu je mu ɗauko mai kamar irin lagos da port harcourt depot depot da dama yanzu ba su da isasshen mai sa'annan abu na biyu kuma mu 'yan kasuwan mai dama mun kira membobinmu ga baki ɗaya mun ce kada kowa ya sai da mai abin abinda gwamnati ta ce a saida wato naira 87 to waɗannan wurare da muke zuwa mu ɗauko mai suna ƙara kuɗin mai sai ka tarar da wasu wurare suna sai da mai ɗin hawajin naira tamanin da biyu alhali kuma mu abin da gwamnati ta ce a sai da muna wannan mai naira saba'in da bakwai da sule shidda to kaga wannan kuma ya sa 'yan kasuwanmu da dama sun ji tsoron sayan mai domin idan suka je suka so shi suka ce za su zo su sai da shi akan naira tamanin da bakwai to alhaƙiƙanin gaskiya za su faɗi To baya ga wannan matsala ma dai Alhaji Abubakar Mai Gandi ya ci lalacewar hanyar Legas a garin Jabama ya taimaka wajen samun karancin man fetur din a yankin arewacin Najeriya. Waɗannan hanyar da muke da ita inda muke biyowa da mai, wato wannan hanya ta Lagos zuwa Jaba. Idan mota ta je ta ɗauko mai daga Lagos kamin ta iso cikin arewacin Najeriya, karancin kwanakin da za ta yi za ta yi wajen kusan kwana shida saboda lalacewar hanya za ka ga direba zai zo ya tsaya sama ga kwana biyar yana jiran hanyar da zai samu ya biyo domin ya shigo cikin arewacin najeriya suna ɗaya daga cikin abin da yasa yanzu kaga wannan mai ya fara karanci Alhaji Abubakar Mai Gandi, mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur a Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. Don Allah, A ɓangaren mayin Bedr, arewa da mun ga masifa. Arewa kan mun ga mai na yawa. Arewa mun Mun ga yawo mijin Amina baban eh, A ɓangaren mayin Bedr. Wallahi ba mu da fitar. ba ya wuce 100 a san. Mun cike nan jan sai a ce mana dila. In mun je ga dila eh. ya ce bulag maje. Mun yi mu bulag maje sai su ce a matata ne. ke za ki yi Zuwa sake ne ɗan garba. Ba mana ƙari. Maganar dila mu. da dila. Ba mu da fetur ba mu da